Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Idris Abdallah Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a biyu ga watan Yuni. A babin rahotanni za a ji cewa sabuwar gwamnatin Najeriya ta fara naɗa manyan jami'anta. idan ka duba sai ka ga na ɗaya akwai cancanta sannan na biyu akwai daidaito ya ɗauko daga kudu kuma ya ɗauko daga arewa sannan za a ji yadda janye tallafin mai da sabuwar gwamnatin najeriya ta yi ya fara shafar sassan jamhuriyar niger akwai wani lokaci da muka zan kiran jama'a muke cewa ku hito tan abu bai lalace ba daga cikin wannan magana akwai maganar tsada kuɗin mai amma mutane ba su saurare ba saboda suna samun shi daga makwabta shine aka ce abin da ya taba hanci dole ido ya ruwa yanzu najeriya ta yanke kamar kowace ranar juma'a yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman amma maimaici kan yadda kabilanci ya fara tsanani a kasar kamaru muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga abdullah iris bako da labaran duniya To salamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. An tura sojoji zuwa sassan Dakar babban birnin Senegal a yau Juma'a a daidai lokacin da birnin ke cikin shirin kota kwana ko da za a sami ƙarin tarzoma. Bayan hukuncin ɗaurin da aka yanke wa madugun 'yan adawa Usmani Sanko lamarin da ya haifar da tashin hankali mafi muni da aka gani a ƙasar a baya-bayan nan. mutane tara ne suka mutu a rikicin da ya barke tsakanin 'yan sandan kwantar da tarzoma da magoya bayan sonko a jiya alhamis bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara biyu bisa samunsa da laifin gurbata matasa 'yan adawar dai sun ce hukuncin da aka yanke wa sonko wanda ka iya hana shi tsayawa takara a shekara mai zuwa na da nasaba da siyasa jami'an tsaro sun yi ta sintiri akan titunan da babu kowa a kansu a yau juma'a sai motocin da aka kona da duwatsu da gilasai da aka farfasa da kuma gidaje da shaguna da aka lalata an kwashe ɗalibai da yawa daga harabar jami'ar birnin cikin motocin bas kakakin gwamnatin ƙasar abdul karim fufana ya ce an tura sojojin ne domin ƙarfafa tsaro jami'ar sheikh anta diop da ke dakar ne wurin da tarzomar ta jiya alhamis ta fi muni inda masu zanga-zanga suka sa wa motocin bas-bas wuta tare da jifar 'yan sandan kwantar da tarzoma da duwatsu waɗanda su kuma suka mai da martani da harba hayaƙi mai sa hawaye fadar gwamnatin amurka ta white house na shirye ta tattauna da rasha ba tare da wani sharaɗi ba game da yarjejeniyar dakile yaɗuwar makaman nukiliya a nan gaba duk da cewa tana ɗaukar wasu matakai a matsayin mai da martani kan ƙudurin shugaban rasha vladimir putin na dakatar da yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya da ta rage tsakanin ƙasashen biyu mai baiwa fadar white house shawara kan harkokin tsaro jake sullivan zai fayyace muradin gwamnatin biden kan tattaunawar game da cimma sabbin sharuɗan yarjejeniya a yayin wani jawabi ga hukumar hana yaduwar makamai a yau juma'a a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar biyu da suka ga jawabin waɗanda ba bayyana sunansu ba a watan fabrairu ne putin ya sanar da dakatar da ba da haɗin kai da rasha ke yi kan sharuɗan yarjejeniyar new star ta sa ido kan makaman nukiliya da makamai masu linzami a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin washington da moscow game da mamayar da rasha ke ci gaba da yi a ukraine ko da yake rasha ta ce za ta mutunta sharuɗan takaita makaman nukiliya na yarjejeniyar jami'an sun ce sullivan zai jaddada cewa amurka za ta ci gaba da jajircewa wajen mutunta yarjejeniyar idan rasha ta yi hakan amma kuma za ta nuna alamar a shirye kasar take ta tattauna game da tsara sabbin sharuɗa na sa ido kan haɗarin da ke tattare da makaman nukiliya da zarar yarjejeniyar ta daina aiki a watan fabrairun 2026 ministocin tsaro da 'yan siyasa manyan hafsoshin soja jami'an diflomasiyya masu kera makamai da ma manazarta harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa daga yankin asiya da pacific turai da kuma amurka ta arewa sun isa birnin singapore don halartar taron Shangrila la dialogue na shekara-shekara wato babban taron harkokin tsaron nahiyar asiya ana sa ran prime minister australia anthony albanese zai gabatar da muhimmin jawabi na wannan shekara a yammacin yau juma'a sakataren tsaron amurka lloyd austin zai yi magana da mahalarta taron gobe asabar yayin da ake sa ran sabon ministan tsaron china li shanfu zai yi jawabi ranar lahadi taron na shekara-shekara na faruwa ne yayin da zafafan abubuwa ke faruwa a wasu kasashe ciki har da mamayar da rasha take wa ukraine da goyon bayan rashar da china ke yi da kuma yadda china ke ci gaba da daukar matakai kan taiwan to kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington adadin mutanen da aka yanke hukuncin kisa a iran bisa laifukan da suka shafi miyagun kwayoyi ya ninka har su uku a wannan shekarar idan aka kwatanta da shekarar 2022 a cewar kungiyar rajin kare haƙoƙin bil'adama ta amnesty international a yau juma'a tana mai gargaɗin cewa yadda ake yawan rataye mutane na faruwa a wani mataki na bankunya Iran ta rataye wasu mutane bakwai a shari'o'in da ke da nasaba da zanga-zangar da ta barke a watan Satumban da ya gabata amma masu fafutuka sun ce hukuncin rataya da ake yankewa kan dukkan tume-tume musamman waɗanda suka shafi miyagun ƙwayoyi sun ƙaru a 'yan watannin nan ƙungiyar ta kare haƙoƙin bil'adama ta ce an rataya aƙalla mutane 173 da aka samu da laifukan da suka shafi miyagun ƙwayoyi a bana bayan zaman shari'ar rashin adalci da aka yi ƙungiyar ta ƙara da cewa adadin ya ninka kusan su uku idan aka kwatanta da bara a daidai wannan lokacin. irin wannan hukuncin ya kunshi kashi biyu bisa uku na dukkan hukuncin kisa da aka yanke a iran a cikin watanni biyar na farkon shekarar 2023 wanda ya fi shafar galibi mutanen da suke fama da wariya da talauci in ji kungiyar amnesty ana zargin wasu mutane dauke da makamai a pakistan sun yi garkuwa da wani fitaccen lauya ko mai fafutukar kare haƙoƙin biladama a kusa da gidansa da ke birnin karachi a kudancin pakistan 'yan uwa da masu fafutuka sun faɗa a yau juma'a cewa jibran nasir da matarsa mansha fasha suna kan hanyarsu ta komawa gida da yammacin jiya alhamis ne wasu motoci biyu suka tare motarsu a wata unguwa ta masu hannu da shuni suka yi gaba da shi fasha ta sanar da 'yan sanda abin da ya faru a yau juma'a inda ta buƙaci a ɗauki matakin gaggawa don ganin an sako nasir a kuma ɗauki mataki kan waɗanda ke da hannu a lamarin ba ta dai zargi kowa ba haka kuma babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin lamarin wasu mutane goma sha biyar dauke da makamai suka fito daga cikin motocinsu sanye da tufafin farar hula suka tilasta wa mijina sauka daga mota inda suka jashi zuwa motar da suke ciki abinda fasha ta faɗa kenan a ƙorafinta da ta shigar ga 'yan sanda. Abdullah Idris Bako aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, sabuwar gwamnatin Najeriya ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta fara naɗa manyan jami'anta daga Abuja ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton. wannan naɗe-naɗe da aka yi sun zo a daidai lokacin da ake buƙatar irin yin hakan kuma an ce juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba akan gane ta wani ahmad tinubu sabon shugaban najeriya ya yi ƙoƙari ƙwarai wajen zaɓo mutanen da ake jin cewa za su riƙe wannan mukami kamar yadda ya kamata kaga dai game da shugaban ma'aikata na fadarsa ya ɗauko femi jami'a mila kakakin majalisar wakilai na ƙasa wanda shi ma ka ga gogagge ne a wannan ɓangare saboda ya yi mu'amala ƙwarai da mutane kuma ya gogu kuma da dama mukami ne da ake bawa makusancin makusanci a ciki sannan kuma a can bangaren wato sakataren gwamnati da ya dauko george mai tsohon gwamnan jihar benue a hakika ya dauko cikakken dattijan arewa mai kishi wanda kuma ya san daraja dan adam da kimarsa sai kuma daga can jiga an ka duba irin yadda ita gwamnatin jiga wanda shugabanninta suka haɗu kansu da gwargwatarsu suka hidimta bola ahmad tinubu wajen gwagwarmayar neman wannan kujera ya dauko ibrahim hassan hadeja tsohon mataimakin gwamnan jihar to kaga duk waɗannan idan ka duba sai ka ga na ɗaya akwai cancanta sannan na biyu akwai daidaito ya dauko daga daga kudu kuma ya ɗauko daga arewa ba kamar abubuwan da suka dinga faruwa ba kafin a fara nan aka dinga ganin rahotanni daga shafukan yaɗa zumunta rahotanni na boge cewa yawanci yarba sun fi yawa ko ko mutanen kudu sun fi yawa ko wani abu da ya kama da haka abin da najeriya dama take bukata kenan kuma abin da yawancin shugabanni suka kwatanta a baya kenan idan ka cire gwamnati shugaba muhammadu buhari da ta zo daga gagarumin rinjaye sannan kuma a ƙarshe ta buge a matsayin wato ainihin gwamnati ce ta iyali. to wane mataki zai ɗauka na ya ɗora daga wannan gurin sauran mukaman da suka rage musamman na ministoci da mayan kusoshin gwamnati waɗanda ake ganin nan ma akwai masu harin su samu wani abu bisa ga rawar da suka taka a gurin zaɓe. To a gaskiya fi sabilillahi mutane sun taimaka masa kwarai da gaske musamman daga arewacin Najeriya da kuma aran arewan kanta idan ka duba. Kuma tun kafin wannan ya yi alkawarin cewa zai yi amfani da mutane da suka cancanta kamar irin yadda ya ba da misali a lokacin da yake gwamnan Legas a cikin wato mutanen da cewa yankin sa ne kabilar sa ne yawanci da sauransu da sauran yan Najeriya kusan ya dauki mutanen da suka fi cancanta ne amfani da su yasa Legas din tun tana wato ainihin cinkus dakin sun ma ta dawo yau in ka ganta kai ka ce a Ingila kake to ana ganin a Najeriya ma a matsayi na gwamnatin tarayya Bola Ahmed Tinubu zai kamanta haka to sai dai inda wato ainihin giza ke saka ba a nan bane wato dole wani lokaci a fitar da son zuciya a abin da ya kamata misali yanzu idan duk an gama batun ɗauko bangaren zattarwa ya ɗauko mutanen da suka cancanta to idan gwamnatin bola ahmad tinubu ko kuma ce shugaba bola ahmad tinubu ya ce zai shiga siyasar majalisa to a nan ne ake ganin za a samu ta kusa kusan da wahala hanyar ta bulle saboda haka yawanci na ga manazarta da masharhanta suna ta bashi shawara kan cewa ya tsama hannunsa daga siyasar cikin gida dimokuraɗiyyar cikin gida ta majalisar dattijai da majalisar wakilai ya bar 'yan majalisar nan su zaɓar wa kansu shugaban da suke jin ya dace da su amma matsaya ya ce zai kancal a cikin wannan to daga nan matsalarsa za ta fara tun da ka san kafin zaɓe zaben nan akwai rigingimu iri-iri da suka taso kamar na shugaba musulmi mataimakin shugaba musulmi an yi ta ce ce ku ce. sannan kuma yana gwamnati tana shigowa ta shigo da kafar hagu domin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a ka'ida ta riga ta zara ta daga batun tallafin mai ta bar su da yawo suka zo su kuma suka tara ara da ta suka bayyana yau halin tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki sun addabi kowa a kasan nan saboda haka wasu al'amuran dole sai an kau da kai ana yi kamar ba a san ana yi ba saboda haka wannan su ne wato abubuwan da ya kamata gwamnatin ta yi a daidai wannan lokaci To a gaida Umar Faruk Musa a hirarsa da mai fashin baki Ahmed uh, Musa. Daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda aka fara ɗanɗana raɗaɗin janye tallafin man da sabuwar gwamnatin Najeriya ta yi. Mansur Sani gare ka. matsalar man fetur a Najeriya ta jefa al'ummar da ke amfani da ababen hawa a jihar maraɗi cikin damuwa. ganin yadda suka yi dogaro da man fetur ɗin da ake saran shi ta ɓarauniyar hanya daga Najeriya zuwa Nijar saboda sauƙin shi. Yanzu haka da nake haɗa wannan rahoto, kai da kawon ababen hawa ya ragu a manyan tituna na birnin na maraɗi. Yanzu ina bakin gidan man Oriba. wanda ke bisa hanyar Najeriya. Idan ka ga mutane da yawa na layi a wannan waje sai idan irin haka ta kama. Ko menene tsokacinsu? To ai tsare ce ga kuma gaskiya ba domin Allah. Tunda kana shan mai can hamsin da biyar yau shi ma har ya kai ɗari da wani abu ko da ishirin ko talatin. Yan hmm. dole ka lallabo inda ke kusa in asauki hama ce. To ya kaso ku take yanzu cikin gari? to walla kasuwa cikin gari dai gaskiya gaskiya an tashan mahaura da mutane su tuma dai harkar mata gaskiya ko ba gaskiya ba kuma tun da yau in ka tambayi dan nijar cikin kashi ɗari baka samun biyu ko uku masu ce maka suna da mai kasar nan tamu labari ne tun da yanzu ina ya nuna rayuwar mu katokan ta dogara ga wata kasa ne ba ga tamu ba tunda in dai saboda talaka ake da tuni wannan abubuwa mutane sun daina dogaro ga na wasu muhammadu lawali adamu rabo to ga shi na ganka cikin mota ta shigila ce ko ta hawa ce ta daɗi wala ta shigila ce nan ƙauye kama jiratawa raɗi tarna adarawa zuwa kwadara da sauransu dai mm. kana sayan man fetur Eh, dala hamsin yanzu gashi ya kai ya kai ɗari da ishirin to kaga abin sai dai ina lillahi wa ina ila rashin wallahi ba daɗi abin. Haka za ta ba ku damar fitowa a matsayin ku na direbobi. To in muka ga a samu wani abin sai abu to in kuma ba dama kawai sai a haƙura a zamna gida. A mu dai. Wallahi sai a ajiye ta mana a kama wani aikin. Ni sakamakon hakan zai bayar. Ko yanzu an shiga wani hali. Sa lita biyar. Gashi ni da ke shan jarka ga lita biyar zan sha a haƙura in lallaba kawai in na samu aikin in ba samu bai in haƙura. Shin komi kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin ɗan Adam za su ce game da wannan badakala? Abdu ɗan Neto na ƙungiyar farar hula ko daye reshen jihar maraɗi ya ce daman arina wai an saci zanen mahaukaciya. Akwai wani lokaci da muka zan kiran jama'a muke cewa ku hito tan abu bai lalace ba. Saboda an ɗauko wata doka ta ƙasa wadda za ta zama illa ga 'yan ƙasar Nijar. Daga cikin wannan magana akwai maganar tsada kuɗin mai. amma mutane ba su saurare ba saboda suna samun shi daga makwabta shine aka ce abin da ya taba hanci dole ido ya ruwa yanzu najeriya ta yanke wani irin mataki kuke dauka domin ganin cewa an daidaita wannan yau yanzu kaga gobe in muka kira su muka ce ku hito mu je mu gwamnatin magana dangance da haka za su zaburwa sai dai mu kira ga gwamnatin mu. Dubin dubatar al'umma da dama ne ke wannan sana'a ta bumburutu ko sai da mai a bakin titi wadda doka ta haramta. Inda na nemi jin ta bakin wasu daga cikinsu abin ya citira. sai dai sun nuna mana cewa a matsayinsu na 'yan ƙasa za su so a ce an sauke farashin da za su iya tsawowa su masu saida duk da doka ta hana sai da man a bakin titi suna fatan gwamnatin ta samar masu da wata sana'a wacce za su yi dogaro a matsayinsu na 'yan ƙasa mansur sani muryar amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar To a gaida Mansur kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wani sirri da ya bayyana a ƙasar kamaru a 'yan kwanakin nan muna ganin yadda ake samun karuwar kyamar baki da ta'azzarar kabilanci da kuma kyamar wasu kabilu a kafafen yada labarai da shafukan sada zumunta hakika ya karfafa batun janye shaida da kuma sanya 'yan kasar kamaru gaba da junansu Ga ra'ayin sanata Umaru Mazado. Zaman tare a da ya fi na yanzu a da ba a san bambanci ba, ba a san kabilanci ba, ku duka ɗaya ne. Hankali na nan lafiya mutane nan kowa da kowa wannan na son juna haka ne. Ba kabilanci ba ba bulatin ba Bahaushe ba ba Bume ba kaza ba kaza. Mu duka ɗaya ne. To yanzu duniya ta yi ɗan gaba kaɗan an ɗauki al'adun turawa kowa na shi nashi kaga mutanenmu na da idan an ce family famil nan ba wai naka kai gadai nuclear ba ba na ciki ɗaya ba ba gida ɗaya ba family anguwa duka ne gari duka ku duka yan uwa ne to kaga yanzu ba haka abin take ba duban yanda batun ya kamari ne yasa gwamnatin kasar kamaru ta tsara kamfe na yaƙi da kyama da kuma kalaman ƙyama a kafafen yada labarai na cikin gida da kuma a shafukan sada zumunta. Wannan kamfe ya biyo bayan wasu labarai na ƙanzon kurege da aka dosa yaɗawa akan wasu ƙabilu da nufin muzanta su. La'akari da haka ne ya sa. gabanin a gudanar da zaben kananan hukumomi da 'yan majalisu da suka shuɗe a watan fabrairu a ƙasar cibiyar kare hakkin ɗan adam da demokradiyya afirka ta tsakiya tare da ofishin yankin na ofishin hukumar kare bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya suka gudanar da jerin shawarwari na tsawon shekara guda tare da abokan haɗin gwiwa domin magance maganganun kiyayya a cikin ƙasan baki ɗaya. Muhammadu Awal ɗalibi ne a fannin doka gani yake cewa. Ta ƙasar Kamaru na 241 na hukunta duk wanda ya zagi ƙabilar wani ko addininsa da ɗaure a gidan kaso na tsawon wata shida da kuma tara na jaka biyar zuwa jaka ɗari biyar. Ayar dai ta ƙara da cewa kowane hanya ka bi don ka ɓata sunan mutum in a kafafen sada zumunta ne. Balma in a kafafen sada zumunta da yanar gizo da talabijin ko radio ka bi don ka bata sunan mutum ko don ka sa jinin shi wannan ayan ta kara da cewa ma wannan dokan za ta ninka ma zaman gidan yari kuɗin da za ka biya je haura ma har miliyan ishirin. kabilanci ta hanyar tabbatar da kulle-kulle ga juna ina iyakanta damar yin musaya a tsakaninsu wanda zai sanya girman kasuwa ya takura wannan yana rage kantuna don 'yan kasuwa ya kuma hana saka hannun jari malam sunusi sarkin goro ya farga cewa yau dai kaga kyamace kyamacen juna da ake kawowa yanzu mu dokan kasa ta fito sabuwa wanda gwamnatin kasar mu ta kafa ta ce maganan kyamace kyamacen nan ya kawo har yana hada tashin hankali kuma yana raba mutane ba su kasuwanci da junan su. wannan shi ce shi a gwajin kabila na zanin sai abu to alal misali yau kamar mu masu sai da goro za mu ce shi mai kawo goro ya kasance bahaushe ai kaga da wuya a ta kudun kasar nan su suke kawo goro kuma da su muke hada-hadan kasuwanci yau masu sayarwa a cikin faranti na yawo da a kasuwa masu kasa mu hausawan da zaka samu mu yan tsiraru ne a cikin su amma bai hana mu hada hadan kasuwancin mu da su ba kuma kasuwanci na gudu su ma da kansu suna jin daɗi wani kasai kayan su ma in ya saura za su sai mu bar maka she mun sake dawowa mun sake kawo wani kayan tukuna mu karbi kuɗi wannan abin ya ce to yau kaga mun ce za mu kyamace su kam hakan je yiwu ai kaga da wuya kasuwanci kuma dama abin mu yi mu'amala da juna ne mun zama yan uwan juna ba wani wannan kai ba kabila na ba a wannan kaza wannan kaza shi yasa muka ce to gara dai gwamnati ma tana kokarinta tun da ta kafa sabon doka satin da ya wuce nan na game da maganan kyamatan juna yanzu babu shi a kasar nan nahiyar afirka na biyan farashi mai tsoka sakamakon kabilanci da ya yadu sosai abin da ke haifar da tashin hankali ya kuma wargaza zaman lafiya a cikin al'umma. Sau da yawa muna jin iyaye suna tsoma baki wajen zaɓar waɗanda za su aurar da zuri'ansu a nan gaba. Ra'ayin ƙabilanci, ta ƙabila fiye da wata, wulakan ta ƙabila a kan wata, yana haifar da ƙabilanci da ya bayyana a matsayin saɓani na wasu. Alhaji Ahmadu Tijjani ya ce. Sai aka waye gari ba ba ushe ba ne. shi ya tsaya hausansa ba fulata ni ma yana hausansa to gara mu wasa za mu yi hausan wayancan mu fulani amma wasu mu daga ciki in ka zo ko da yana jin yaren ka da ka zo she na ma nashi yaren ba zai yi na ka ba ba zai yi na wani ba ma sai na shi. to kaga wannan tafiya na ta riga ta rushe da ce ana maganar wannan ni ban yadda ba ko shi amma mutane biyu daga ciki ba su ke da haƙƙin wannan ba wani bangare ne guda yake da haƙƙin wannan abun rushe wannan abun aka dora ta kuma a haka ake tafiya a yanzu ba to don haka ni cewa wai ana haɗe abin nan babu shi ruwa tana akwai bawushiya akwai babumiya akwai ma wata kabila dan auratayya ana zaune amma yanzu leƙa ka gani gara gara ma hausa suna auren wasu kabilun wasu kabilun ma suna auren wasu kabilun kabilu amma wayansu sun kiya su sun ce a tafau baya tafiyan ba za ta yi ba to ban san daga na ne wannan asalin abin ba ni wannan ra'ayi na ne kuma ba wai ni na fara ba dai wannan mutum ya bincika ya gani abin da na fara haka ne ko ba haka ba duk ɗan gundun asali da zai ma bumanci zai ma hausa zai ma fulatanci wannan haka al'adan take ko wani gari kuka je ma wasu mutanen daban in kuna so ku yare su za ku yi yaren gumawa da suke gari don wannan ba kowa ne yake ji ba sai ku da kuke wuri wa'ansu ma da suke wani wuri akwai yaren wannan wurin asalin mutanen wurin in suna so su yare ku wannan yaren zaka ji suna yi amma yanzu wannan abu a ganin ƙorarren tafiyar ta lalace barkewan kabilanci idan ba a yi ganga-ganga ba zai iya haifar da taɓarɓarewan siyasa yakin basasa rikicin kabilanci wanda zai jefa nahiyar cikin mawuyacin hali ko ta waɗanne hanyoyi masarautar gargajiya za ta iya ba da gudunmawanta domin warware rikice-rikicen sarki hausawan gaundare ahmadu tanimu ya kara da cewa sarautar gargajiya ai ta riga ta yi komai na maganar zaman lafiyar mutane kabilanci rabu domin ka duba masarautar gaunjare musamman masarautar babba gidan hayatu isa mai gari duk wani kabila na da rawani a gidan akwai hausa akwai guma akwai turawa akwai fulani akwai lakawa kai har kan dutse da akwai su ba milike duk da akwai su sun mufu duk suna cikin gidan sarki kowa na kuma na da darajar shi ana rayuwa ne an narmoni tare haka to dai kuma abin da mu kara shi mu rike alkawarin da Allah ya yi musulmai in kun bi ni zan gyara muku zaman in ba ku bi ni ba zan bar ku inda kuke wannan kuma ya saura a gunmu ne a ganin ƙwararren yin banza da zage-zage fin ƙarfin zuciya yin tambaya akan cin zarafi neman sanin wasu ƙabilu yarda da saɓani sun kasance kaɗan daga cikin ababen da za a kula da su domin daƙile ƙabilanci a cikin al'umma. Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru. E, to a gaishe ka da wannan maimacin rahoto na musamman kan matsalar kabilanci a ƙasar Kamaru. To sai a mana aikin gafara mutumin da Umar Faruk Musa ya hira da shi game da naɗe-naɗe da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta fara yi ba Ahmed Musa Usman ba ne a sunansa wato mai sharhi ne kan sha'anin mulki muhammad ishaq ko ishaq usman to yanzu kuma sai a saurari garba awal da labaran wasanni wasanni a takaice masoya kwallon kafa kasar jamhuriyar kamar sun fara kace na ce akan matsalolin da samuel eto yake fuskanta a matsayin sa na shugaban hukumar kwallon kafa na kasar finkafu yanzu dai ana ganin cewa ya kori tsohon golan kasar jamhuriyar kamaru wanda kuma shine yake taka rawarsa a fagen kwallon kafa kasar ta kamaru da ma duniya baki daya onana wanda ya zaka shine farkon gola a kulab din inter da milan ta kasar italiya ga abinda da alhaji abakar yake faɗi akan waɗannan matsalolin mutanen da suke kunno kai a kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru inda mutabus lions abu daya ya sani ya mayar da hankali ya san mu ne muka zabe shi dai ba rayin shi bane mun zabe shi min ba shi amana ne ha yau ya zo gaban wasan cameroon shi kuma ya zabi son ba mu ne ya zabi son ba shi kuma ya yi confiance a son ya kawo son kamar yanzu mai kiwo mai shanu ya yana fita da sanu ya san sanun na mai garfi wannan baya gani da kyau wannan yana gani da kyau haka mai garfi da lafiya shine yake zaba gaba fara ya fita wadansu ya fito in dawowa in kuma suna dawowa mai garfi ne yake gaba yana ihu su ma suna baya e su ma sun san abin da yake daidai a ekip nationali me yasa ba su so su yi eto eh, eh, shi ya san lokacin demil mun san su ya buga amma kowa ya san kokarin bomane 2002 mun san bomane dan jefi da olembe shi eto lokacin shi da ya zo confederation ko ba mu dauka ba confederation da zo olympic mun sani to yayi respecte komai da lokaci ne sun san abin da zai iya ya tafi abin da baya tafiya sun sani domin su ne berger ekim national sun san kowa da kowa wanda zai iya wannan bai zai iya ba son har yanzu muna kuka ba mu samu defenseur kamar son ba da kala amma da ya zo mun sa 2004 a ghana shine ya kashe mu domin lokacin karfin shi ba ya gare ba zai iya gudu ba bai da karfi a domin a hannun shi ne an kwashe balo an saka bi ba mu samu kofi a ghana ba abinda onana ya ce nicola pulu ba zai iya ba sun ki a nan ba rayin suna dole su hada dan wasa kuma ku kawo dabaran ku domin ba dabaran su su kada zai yi ba me yasa onana da ya kawo musu dabara ya ce wannan ba zai yi ba ba zai iya ba sun ƙi ya gaya musu ba zai iya ba sun ƙi enona si ne ya ɗauki balon ya wuce zuwar kamaru ya zai ya bada fas a gaba ya dawo shi muna ga yadda yana kore ya tafi gaba ya dawo shi ma yana da bukata miliyon in nan domin shi ma zuciyansu ne domin lokacin yana club in si peyi ba suna nema suna da matsalan gola suna son yayi nationalite peyi ba babban gola peyi ba vandersa ya zo ya yi sinye gi domin yana da amur kasan shi shi ma yana da so sunan shi ya haura yana so a yi wasa yadda binda zai yi me yasa suka di girman kai ne kuma suna so su bata sunan shi ga yadda Allah ya kai shi yau mu duk muna jira in ba mu mutu ba le 10 onana shi ya ni je representer un premier gardien camerounais zai kama champion league duniya duk zai zani eto eh, in yana so ya yi mishi ciwo za a faɗi gaskiya domin cameroon ba nasi ba leke national ba nashi ba mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To gaida garba da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. an tura sojoji zuwa sassan dakar babban birnin senegal a yau juma'a a daidai lokacin da birnin ke cikin shirin kota kwana ko da za a samu ƙarin tarzoma bayan hukuncin ɗaurin da aka yanke madugun 'yan adawa usmani sanko lamarin da ya haifar da tashin hankali mafi muni da aka gani a ƙasar a baya-bayan nan mutane tara ne suka mutu a rikicin da ya barke tsakanin 'yan sandan kwantar da tarzoma da magoya bayan sonko a jiya alhamis bayan da aka yanke masa hukuncin daurin shekaru biyu bisa samunsa da laifin gurɓata matasa 'yan adawar dai sun ce hukuncin da aka yanke wa sonko wanda ka iya hana shi tsayawa takara a shekara mai zuwa na da nasaba da siyasa ministocin tsaro da 'yan siyasa manyan hafsoshin soja jami'an diflomasiyya masu kera makamai da ma manazarta harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa daga yankin asiya da pacific turai da kuma amurka ta arewa sun yi birnin singapore don halartar taron shangri-la dialogue na shekara-shekara wato babban taron harkokin tsaron nahiyar asiya ana sa ran prime minister australia anthony albanese zai gabatar da muhimmin jawabi na wannan shekarar a yammacin yau juma'a To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da ya ni gabatar da shirin da producer mu Julia Lazar da kuma injiniyan mu na yanzu Rob McLean ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wasu